goma ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 26 ga watan mai shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 23 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin al wallafar shekul islam Ahmadu Buna abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi yana karantar da mu ne manhaji madaidaici na tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sunna da jihadi da fassaran sunayen sunayen Allah subhanahu wataala da yadda ake mu'amalantar su a wancan darasin da muka yi a baya ibnu taymiya ya fara mana magana akan wata mas'ala da ya dauko daga kitabul mihna na hanbal ibnu ishaq ibnu hanbal rahmatullahi alaihi wanda a cikinta ya bayyana kamar kace al'imamu ahmad ibn hanbal ya yi ta'awilin faɗin allah hal yanzuruna illa an ya'tihumullahu fi zulalin min al-ghamami a inda muka ji yana ta mana tattaunawa da sharhi akan wannan mas'ala ya kawo ra'ayoyi har guda biyar game da ƙoƙarin fassara mai ahmad ibn hanbal yake nufi da wannan kalma daga ɗaliban ahmad ɗan hanbali ɗin har muka tike bayan da ya gama kawo wannan ra'ayoyi yake cewa to a kowane hali ma dai mu sani abin da yake shahararre shine ibnu hanbal da shi da ɗaliban makarantarsa abin da aka sani ba sa ta'awilin sifatul khabariya wannan shine abu sananne a makaranta yace kuma wannan shine ya dace da abin da aka ciro daga ire-iren sa'o'insa malaman salaf da waɗanda ma suka gabace shi da waɗanda suka zo bayan shi don haka sai ce zai kawo misalan malaman salaf waɗanda suka ba da doka ko suka ba da bayani ko ƙa'ida a kan hani game da ta'awilin sifat alkhabariya a cikin alkur'ani ko suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to anan ne sai yake cewa inda za mu tashi ya ce qala al-auza'i lamma ila an hadithin nuzul الإمام أبو أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو بن يحمد الأوزائي رحمة babban malamin hadisi na ƙasar sham wanda ya rasu a shekara ta ɗari da da hamsin bakwai wanda yana da hadisai gaba ɗaya a cikin alkutubus sita wani babban malami ne daga cikin manyan malamai an nemi da ya alƙalanci a rayuwarsa yaƙi yana da littafai kitabul masail yana da sunan yana da masanid nashi malami ne wanda yake sananne a cikin malaman hadithi Allah ya gafarta mishi wannan malami an tambaye shi game da hadithun nuzul hadisin da ke bayani akan saukar Allah a ƙarshen dare yaf'alullahu sai ya ce yaf'alullahu ma ya sha'u Allah yana aikata abin da ya ga dama ne dan menene ku yan bid'a za ku dinga tunanin ba zai yi ma Allah ya sako ba kamar kun hana Allah aikata wani abu wanda a cikin tunaninku gurɓatacce kuna ganin ba mai yiwuwa ne wa qala hamad ibn zaidin yadnu min khalqihi kaifa sha'a hakanan al-imam hammad bin zaid bin dirham al'azdi wanda shi ma babban malami ne daga cikin malaman sunna ya rasu a shekara ta 179 cikin watan ramadan na wannan shekara rahmatullahi alai shi ma yana da hadisai a cikin dukkanin kutubu sita hamadu dan zaid ya ce Allah yana kusantan halittunsa ta yadda ya so wa huwa alladhi hakahu al-ash'ari an ahli sunnati wal hadith al hasan al-ash'ari a cikin littafin maqalatul islamiyyin haka ya hakaito daga malaman hadithi da manyan malaman sunna al abu abul hasan al-ash'ari yana da littafi daga cikin littafin da ya rubuta bayan da ya samu wannan a ah, ta taɓurza tsakankanin shi da abin nan mijin mahaifiyarsa da irin yadda Allah ya taimake shi ya gamu da ɗaliban Imam Ahmad ibn Hanbal har ya fice daga aƙidar Mu'tazila ya yi ƙoƙarin dawowa cikin ahalus sunna ya rubuce-rubuce daga cikinsu akwai maqalatul islamiyyin wa ikhtilafatul musallin da littafin kuma al-ibana an usulid diyana to a cikin littafin maqalatul islamiyyin cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da ashirin da uku da ta malam muhyiddin abdulhamid rahmatullahi ga abinda da abul hassan ya ruwaito ya hakaito daga malaman hadithi da sunna ya ce wa yusaddiquna bil ahadithi allati ja'at an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malaman hadithi suna gasgata dukkanin hadithan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama anna Allah subhanahu yanzilu ila sama'i dunya fa yaqulu cewa Allah yana sauka zuwa sama ta ƙasa sai ya ce hal min mustaghfirin akwai wani mai neman gafara kama a fil hadithi an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ahlus sunna suna gasgata wannan hadithi kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wa ya'khuduna bil kitabi was sunna kama qala Allahu azza wa jalla sannan ahlus sunna suna ruko da alqur'ani kuma suna ruko da sunna kamar yadda Allah yake faɗa cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul duk sa'ad da aka yi wani jayayya akan wata matsala to a maishe ta izuwa ga Allah a maishe ta izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa yarawna tiba'a man salafa min ummatid dini ahlus sunna suna kudirce cewa wajibi ne a biyayya ga tafarkin waɗanda suka shuɗe daga cikin limaman addinin musulunci cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu wa Allah yabtadi'u fi dinihim ahlus sunna suna kudirce cewa kar a yi bid'a a cikin addini malami ya ya'zan bihi kar a kirkiro wani abu wanda Allah bai ba da izini ya ce a yi ba Di yadda ake ganin ken shi da dacewarsa da cancantarsa Di yadda ake ganin ana yayin shi ko mutane suna so ko in ba a yi ba mutane za su ce ba a kyauta ba ko kuma za a ga cewa kuna ku ya bambanta to inda ahlu sunna ne ba sa yin wannan a cikin addini a cikin manhaji a cikin tarbiyya a cikin karantarwa suna ƙoƙari su lazimci abin da yake shine sananne a cikin tafarki da al'ada da manhajin magabata wannan shine kuma kadai manhajin tsira a cikin addini Allah ka sa mu tsira wa yuqirruna anna Allah subhanahu yaji'u yawmal qiyama dan haka ahlus sunna suna yin ikirarin cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai zo ranar alkiyama kama qala kama yadda Allah din shine yace waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah da mala'iku suka zo sahu-sahu Allah Ubangijinka da mala'iku suka zo sahu-sahu wa annan laha ya ƙarubu min halkihi kaifa sha'a kama ƙala kuma Allah yana yin kusanci da halittunsa yadda ya so kama yadda ya ce wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid lalle mu ne muka fi kusa da shi bawan fiye da jijiyar wuyansa wannan shine manhaji salimi jama'a wannan shine abinda malaman sunna suka tafi akan shi tun farkon musulunci har zuwa yanzu kuma wannan shine tafarkin sunna idan mutum bai iya fassara ayoyin alkur'ani da irin wannan fassara to ko mun sunan da ya sa wa kanshi na sunna ƙarya ne ba sunna yake bi ba ko mun sunan ƙungiyar shi ko mai tambarinsa mai yaɗuwar tunanin mutane akan cewa ahlus sunna ne ƙarya ne fassara ce wata take kawai kai tsaye daga ta farkin magabata mun yadda da kaza saboda Allah ya ce kaza mun yadda da fassara kaza saboda manzon Allah ya ce kaza kalli bambancin ta da irin fassarar ɗayan ɓangaren idan aka zo suka ja aya irin wannan ko hadisi sai su ce to idan an ce Allah yana zuwa ƙarshen dare to in ya baro sama wa ya bawa sama ai daren makka daban da na atlanta daren najeriya daban da na seoul daren bagadaza daban da daren cambridge kaga sun kawo wasu itiradat waɗanda ba a tambaye su ba sannan ba su kawo magana irin ta magabata ba in suka ja aya cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai su fara magana akan cewa to ai ja'a na nufin kasadi ne kasadin nufatar wani wuri wanda kake da bukata zuwa wajen to Allah ko bai da bukata zuwa ga wani waje don haka in aka ce Allah ya zo to an sa mai siffar dan adam ta irin wannan ce fassara ka karanta littafan tafsirai wanda suke na akhiruna ko littafan aqida ta akhirun haka zaka gani Allah ubangiji ya gafarta mana wa qala al-ash'ari fil ibanati an usulun diyana haka dai al-imam ashari ya kara fade a cikin littafin al-ibanatu an usulun diyana a cikin shafi na talatin da ta hakikin wata malama mai suna doktora fauƙiya hussain mahmud malam ash'ari ya ce wa naqulu inna allaha azza wa jalla ya yaji'u yawmul qiyama muna cewa allah subhanahu wa ta'ala zai zo ranar tashin alkiyama kama qala subhanahu saboda allah ne ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa anna allaha yaqrubu min ibadihi kaifa sha'a Allah yana kusantar bayinsa duk yadda ya so bila kaifin ba a cewa ga yanayin kusantar kama qala ta'ala saboda Allah ne ya ce wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Allah ubangiji ce mu kuma mun fi kusanci da shi bawa fiye da jijiyar wuyansa wa qala subhanahu Allah ya yace thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adana sa'an nan ya kusanto ya ƙara kusantowa ya zama qaba qausaini gwargwadon tsawon baka guda biyu au adana ko ƙasa da haka sai a fassara shi babu sharhi babu ƙara magana babu canzawa waɗannan duka eh, misalai ne na abubuwan da abul hasan al-ash'ari ya hakaito daga malaman hadithi da malaman sunna akan gasgata ayoyin alkur'ani wanda suke magana akan sifatu ba tare da an canza ko an rage ko an ƙara ba sai malam ya ci gaba da kawo mana maganganu daga malaman salaf waɗanda suke ba da ƙa'ida akan cewa ba a ta'awili ya ce wa ƙalal fudail ibn iyad sai kuma wani malami daga cikin waliyai babban malamin nan al-imamu abu ali al-fudail bin iyad ibn musa at-tamimi al-yarbu'i wanda ya rasu a shekara ta da da tamanin bakwai cikin watan almuharram na wannan shekara rahmatullahi alaihi alimamu fudail ibn iyad yana daga cikin bayin Allah salihai mutanen kirki fiƙatu a cikin hadisi masu zuhudu da gudun duniya a bisa manhajin malaman farko alimamu zahabi da ya zo tarjamar shi wannan bawan Allah ko kuma tarjamar ɗansa aliyu ibn fudail ibn iyad kenan ya ce shi da mahaifinsa ma'ana aliyu ɗin da mahaifinsa allah ya taimake su sun tsallake rauni irin na ubbadu irin na zuhadu galibi zuhad a wancan lokacin sai ya zama eh, eh, wannan zuhudin da bautar ta karkatar da su daga asalin koyon ilimi wanda zai ba su tabbata a ilimi sai suka zama mafi yawansu suna da rauni har ma ya zama tambari ana cewa ana gudun hadisansu to amma da fudail ibnu iyad da ɗansa shi fudail yana daga cikin ah, rijalus sitta ba shi da ƙura a kansa shi kuma ɗan nasa thiƙa ne amintacce amma alimamun nasa'i ne kaɗai ya riwaya daga gare shi ah, shi ya mutu da wuri ne yaran ya mutu da wuri ah, al'imamu al'imamu al khatibul bagdadi a cikin tarihu bagdad ya ruwaito labarin da haka al'imamu zahabi a cikin siru a alamin nubala da ibnu abid duniya suka ba da labari cewa faduwa ya mutu ana cikin sallah baban shi ne liman ana sallan magariba sai ya karanta alhakumu takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin da aka ja la tarawunnal jahim kawai sai ya suma masu ba da labarin suka ce tun da ya wannan suma har zuwa ɗaya bisa ukun dare ba a iya ceta rayuwar shi ba daga baya ya mutu saboda tsabar dabburi kawai <laughs> Allah gafarta mishi da aka ja latarawunnal jahim wallahi za ku ga wutar jahima kawai sai ya kasa mallakar rayuwar shi sai faɗi ya mutu a cikin magabata an samu masu irin wannan ƙarfin daburin ba shi kaɗai ba ne akwai ƙisa shahararriya ta zuraratu binu aufa al'amiri wanda shi ma malami ne yana daga cikin rijalul kutubu sitta zurara binu ah, ah, binu aufa al'amiri wanda eh, ya rasu a shekara ta 93 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi ya riski ma sahabbai ya riwaya a gurin wasu daga cikin su shi ma ah, ana sallah aka karanta fa idza nuqira fin naqur ya cikin cikin ya mudaththir kenan ko idan aka yi busa a cikin kahon nan kawai shi ma sai ya fade mutu duk da yake an samu sahabiya asma bintu abi bakari radiyallahu anha wa an abiha ta yi inkarin wannan abin cewa abin da ya yi ba suna ba ne su suna zauna ake saukar da ƙwararren amma ba wanda ya taɓa faɗuwa ya mutu a cikinsu sai dai umar ɗan khattab radiyallahu anhu yana halifa ya kasance yana da irin waɗannan labaran kala daban-daban shi ma umar ɗan khattab amirul mu'minin akwai riwaya alimamu shafi a cikin musnad ɗinsa wanda ya bada labarin cewa Umar dan Khattab yana yawo cikin dare irin yadda ya saba din nan sai zo wani gida sai ya ji mai gidan yana sallar dare sai mutumin ya karanta ah, wattur shi kuma ya karanta inna azaba rabbika lawaqi inna azaba rabbika lawaqi a cikin watturi Umar yana kan dabbarsa yana tsaye da aka karanta wannan karatun kawai sai sun lubo ya faɗo amma shi bai suma ba da ya sullubo ya faɗo sai ya lallaba ya hau ya koma kan dabba ya tafi gida salab salab salab ya je aka ce sai da ya wajen kwana ashirin yana rashin lafiya ana zuwa gaishe shi gaba ɗaya ya rikice hankalin shi lakar jikin shi ta tsinki da aka karanta inna azaba rabbika lawaqi lalle azaba ubangijinka mai faruwa ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka al-imamu al-kanda halawi ya ruwaito shi ma a cikin littafin ma'rifatus sahaba cewa Umar dan Khattab ya taɓa karanta suratu yusufa a sallah da ya zo kan faɗin allah innama ashku bathi wa huzni ilallah umar ya kasa gaba ya kasa baya ya dinga kuka ya dinga kuka wannan sallah haka aka dinga yin ta dai sama sama dai aka samu aka karasa ta nan ma sai da ya rashin lafiya yana yana yana yana sambatu yana yawan karanta aya a cikin rashin lafiya yana sambatu inna innama ashku bathi wa huzni ilallah faɗin. fadin mahaifinsu yusufa kenan ko ina kai kukan bakin ciki na ne da damuwa ta zuwa ga Allah subhanahu wataala to Umar ya kasance yana da irin wannan ashe'ul kabir zaka same su da yawa a cikin littafin a tarjama sa a cikin littafin hilyatul auliya da waɗannan wuraren da aka ambata kamar littafin Marifatu sahaba da kuma a cikin littafin musnadul imam shafi'i wallahu a'lam umar dan khattab ya kasance kamar yadda suka bada labari har sai da idansa ya zama fuska shi ta zama akwai kantar kuka kantar hawaye a jikin kumatin shi tunda farin mutum ne to sai wurin ya yi baki haka saboda yawan ɗiga hawaye a kai kamar yadda ka san idan ruwa yana ɗiga a kan tiles misali a cikin toilet zai wannan wurin da yake likin ko bayan lokaci zai yi baki ya lalace ko ya disa shi to haka haka shi ta yi saboda yawan kuka da tadabburi mu ba ruwanmu mu kaga yanzu eh, ah, da masu jin larabcin da wanda ba sa ji da wanda suka san qur'an da wanda ba su sani ba duk an karanta shi kenan wucewa kawai za a yi in ma aka ji labarin ga wani ma ya kuka za a yi ta mamaki wannan lafiya kuwa eh, eh, an ba da labarin cewa al'imamu a shekul shankiti muhammad muktar shankiti rahmatullahi alimin littafin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an cewa wata rana ya zo zai yi tafsiri sai aka a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi aka ja mishi aya fadin Allah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha aka ce wannan aya da aka jata aran ma ya jata da ya zo ya zauna maimakon tafsiri kawai sai ya fashe da kuka tsakanin magariba har sai da aka kira sallar isha a masallacin manzo Allah yana kuka ana ta lallashin shi ba tafsirin barana yana ta kuka kawai wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ga mu zamu mu gama to ai ayan is normal ma ai ko kada ku yi banna a bayan ƙasa bayan bayan an yi gyara a bayan ƙasa to me a ciki kuma sai mene za ka ga ai ba wata abu bace aya wala tusrifu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu ah, khawfan wa tam'a inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin sai ka ga ai ba wani abu bane amma aka ce yayi ta kuka yayi ta kuka yayi ta kuka har lokaci ya kure ranar ba a samu tafsirin ba ko yanzu in kai sa'a in ka je maka zaka ga suna yin wannan kukan suna dan tabawa su saboda sun fi mu imani watakila amma mu nan kowa a bushe ki ok suke kuka e wai kaji to cewa yake wai iyayensu ne suke wani laifi to tun iyayensu sa abuja jahil nan ko kuwa <laughs> suke wani laifi ba a yafe musu ba shine suke kuka to ko da hakan ma ai abun kukan ne mu iyayenmu ba su yi laifin ba ne mu kanmu muna yi me yasa ba za mu yi kukan ba Allah shi kyauta na'am to wannan gaskiya isgilanci ne an ana tahajjudi wani yakan samu irin wannan eh, yanayin sai ya kuka din sai kuma wani waya mai isgili cewa an gaya mai akwai sauran sahabai ba daidai ba ne abinda dai babu kyau shine yin kukan da ƙarfin tsiya mutum sai ya ƙaƙaro don dole shi ma ya bayyana cewa yana da takawa wannan ba daidai ba ne wannan bid'a ce eh, don hadisan da ake hujja da su ba su tabbata ba amma lalle ana son mutum ya zama yana da khushu'i da tadabburin qur'ani in ana karantawa kuma in dai za ka yi wannan ko ba yi kuka ba to za ka fita kuwa jikinka ya yi sanyi wurare da dama akwai abin da an karanta dole hankalinka sai ya tashi ko ka kasa bacci ko ka kasa cin abinci ka kasa katabus in dai akwai sauran imani a jikinka sai ka ji wannan qur'ani kuma koda a cikin juzu amma ne da kowa ya rena misali juzu amma ba ana ganin kowa ya iya shi ba to ko a cikin shi ne zaka iya jin wannan za a karanta wani wuri kawai ka ji kamar baka taba jin wurin ba ko baka kamar baka taba tunanin ma'anarsa ba sai hankalinka ya tashi wannan alama cewa zuciyarka akwai imani ne wa idza tuliyat alaihim ayati zadatuhum imana shine ma'anar wannan da haka ya kamata mu dinga tadabburin alkur'ani a taƙaice wannan bawan Allah Fudailu dan Iyad da ɗansa Zahabi ya ce mutanen kirki ne dukkaninsu kamar yadda muka ji Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu to sai Fudailu din in kun tana mun shayin tarihinsa wanda da asali barawo ne ko Allah ya taimake shi ya shirya ya zama babban malamin hadisi ya zo na ƙasar Makka idh qala laha idh qala idha qala lakal jahamiyyu yace idan bajahami masu cewa Allah baya sama Allah yana ko'ina su ne jahamawa masu karyata siffa Allah ta albasiru as-sami'u da ire-irensu masu ƙaryata siffofi na khabariya na almaji'u da al'itiyanu da ire-irensu masu karyata istiwa'i akan al'arshi waɗannan su ne jahamawa ana akfuru bi rabbin yazulu an makanihi bajahame zai ce maka shi ya kafirce bai yadda da allan da yake barin wurinsa ba faƙul ka ce mishi ana uminu bi rabbin yaf'alu ma yasha ni ko na yi imani da Allah da yake aikata abin da ya ga dama ka kashe bakin shi kenan wa qala abu abdullah ahmad ibn sa'id ar-ribati hadartu majlis al-amiri abdullah ibn tahir yace na halarci majlisin wannan sarki na khurasana shine abdullahi ibn tahir ibn al-husayn al-khuzai wani sarki daga cikin sarakuna umara'u a zamanin daular wato banu al-abbas kenan yana daga cikin manyan sarakuna wanda suka tara dukiya suka yi tara ilimi kuma a lokaci guda ya rasu a shekara ta 230 ibnu hillikan ya yi masa tarjama a cikin littafin wafayatul a'yan haka al-imamu al bagdadi a cikin littafin tarikh mudaitis salam duk sun mashi tarjama sarki ne da aka san shi da san malamai da tara malamai a fadarsa to wa hadara ishaq ibn rawiya ishaq dan rawiya babban malami rahmatullahi alaihi ya zo wannan majalisa ta sarki fasu ila an hadithun nuzul sai aka tambaye shi game da hadithun nuzul huwa sahihun sahihun hu aka ce Allah shiga fatta malam yanzu wannan hadithi ya inganta qala na'am yace gaskiya ya inganta bai gaya musu abin da ransu yake so ba sai ya faɗi gaskiya faƙala lahu ba'adu quwwa da abdullah sai wasu uh, kwamandoji wasu lieutenants wasu manyan kwamandoji a wannan fada sojoji ne suna tsaitsaye sai suka ce ya aba isha ya aba yaquba kai ala gafarta malam atazumu anna allaha yanzilu kulla laila kaga da suke canza magana ko hadisin aka tambaye shi ya inganta ya ce ya inganta ai ba shi ya faɗa ba annabi ne ya faɗa shi kuma a matsayin shi na malami ya kalli ka'ida ilimi ya ce wannan magana ta inganta haka za su yi maka yanzu da zaran ka ji hadisi ya ce yanzu nan kai ka yadda da kaza ko kuma kana cewa kaza sai a ba ni na faɗa ba Allah ne ya faɗa ko manzo Allah ne ya faɗa ni kuma na yadda da duk abin da Allah da manzo Allah suka faɗa sallallahu alaihi wasallam yanzu nan kai ka yadda Allah na sauka duk ƙarshen dare qala na'am yace kwarai ko na yadda me zai hana na yadda bayan annabi ne ya faɗa ƙala kaifa yanzilu to yaya ne saukan ƙala lahu ishaqu sai ishaqu dan rawiya ce athbithu hatta asifa lakan nuzul tabbatan min da ya Allah yake sannan ni kuma sai in baka labarin saukar shi ni ban san yadda Allah yake ba sai abin da ya faɗa da ka iya abin da ya faɗa a nan na tsaya fa ƙala lahu rajulu sai sai mutumin yace athbattuhu na tabbatar maka da shi faƙal lahu ishaku sai ishaku ya ce da shi ƙalallahu ta'ala allah ne ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa allah da mala'iku sun zo sahu sahu faƙal al'amiru abdullahi ibn tahirin sai sarkin ya sa baki ya ce ya a aquba allah shiga fatta malam hadha yawmul qiyama to ai wannan ayar da ka ja tana magana ne akan zuwan Allah ranar alkiyama yanzu kuma ana magana ne akan saukar Allah ƙarshen dare a nan duniya qala fa qala ishaqu sai mal ishaqu yace azzallahu al-amir ranka ya dade wa man yaji'u yawmal qiyama man yamna'ahu al-yawm ranka ya dade Allah da zai iya zuwa ranar alkiyama in ka yadda to waye sai hana shi zuwa a yau shikenan fa buhitu gaba da sai suka shu wannan kissa ce sahihiya al-Imam zahabi ya kawo ta da isnadinta a cikin littafin al-Ulu nashi haka shekul albani muhammad nasiruddin ya inganta isnadinta a cikin muktasar da yema wannan littafi haka ibnu taimiya ya kwararo wannan kisa a cikin littafin dar'u ta'aridul aqli wan naqal daga abu usman sabuni a cikin risalar shi shahararriya wadda ya risalatu sunna ya tabbatar da cewa wannan isnadi ya tabbata zuwa ga malam isa dan rawiya cewa wannan labarin ya faru wa qala harb ibn isma'il bai gushe ba yana kawo mana zantuttuka da bayanin malamai akan wannan qadiya sai ya ce harb dan isma'il al-kirmani kenan yace sami'tu ishaq ibn ibrahim yaqulu laysa fin nuzuli wasfun naji malam ishaq dan ibrahima yana cewa ba a siffanta yaya saukar Allah take ba a siffantawa kawai a ce Allah yana sauka a tsaya iya yadda shi Allah din ya faɗa qala wa qala ishaqu yace ishaq ibn ibrahim al-hanzali yace la yajuzu al-khawd fi amri allah kama yajuzu al-khawd fi amri al-makhluqin bai halasta a kutsa cikin al'amarin Allah ba irin yadda ake kutsawa cikin al'amarin mutane ma'ana ba ka yin kutse a cikin magana Allah ka fassara ta da a ganinka ko da ra'ayinka ko da fahimtarka ko da irin falsafarka ko kuma da tsabaragen molanka ka ma san da me kake fasarawa ba kawai kai dai kana girban abin da ka samu ba a shiga magana Allah haka sannan ba a yi Allah kutse a yi ta jujjuya maganar shi ana ba ta fassara irin yadda aka ga dama ba a ma magana Allah deconstruction ko analysis a yi subjecting ɗinta to criticism ba a yi da Allah ya faɗa haka za a bashi idan ana neman fassara sai a koma fassarar malaman farko da za a yi haka jama'a da al'amura sun gyaru wa mutane kaga hatta yawan tafsiran nan da suka yawa a gari ba za a samu yawan tafsiran nan ba to dan zai zama sai wanda yake iya binciko menene fassarar da salaf suka yi akan wannan aya sannan zai yi tafsiri sai wanda ya iya karatu irin na salaf ya koya akan manhajin salaf kuma ya san tuwasan bayanai references abin nan maɓuɓɓuga inda za a koma manazarta inda za a koma a binciko maganganun salaf tafsirai irin na malaman salaf irin tafsirin al'imamu at wanda shine imamul mufassirin rahmatullahi alaihi irin tafsiri na ibn abi hatimin malam abdurrahman ibn abi hatimin mai kawowa da isnadi irin yadda wancan yake kawowa irin tafsirai ire-iren waɗannan littattafan tafsiri da suke fassara rugal alkur'ani. irin na da irin na su abu ubaidin alqasim bin sallam garibul qur'an da ire-iren su asbabun nuzul littattafai da suke bayani akan ahkamu a bisa manhajin salaf ibnu uh, uh, al-arabi ahkamul qur'an na jassas ahkamul qur'an na al-imam al-qurtubi ga sanan burjik sannan ya zama akwai kuma wato tsayawa akan na salaf din idan an kawo na salaf to za a tsaya a ce shine fassara fasara da dama da mutane suke yi ba haka suke yi ba kawai za su fassara ne gwargwadon yanayin yadda suka samu kansu sai su alakanta shi da waɗanda suke faɗa da su ko su alakanta su da irin mutanen da suke zaune a wannan gari ko anguwa ko ƙasa ba tare da an ba ilimi haƙƙinsa ba kuma irin wannan shine zaka ji ana ta takabbara duk tafsiri ya buge ya zama taɗi da labari da ƙissoshi da, buga misalai wannan ba ƙaramin abin Eh, al'ajabi ba ne irin yadda al'amura suke a mu to don haka wannan malami ya ce ba a shishigi a cikin al'amarin magana Allah kamar yadda ake iya yin shishigi a cikin al'amarin maganan mutane liƙaulillahi ta'ala saboda Allah ya ce la yus'alu amma ya yaf'alu wa hum yus'alu ba a tambayan Allah a ce me yasa ya aikata kaza ko me yasa bai aikata kaza ba wa hum yus'alun su mutane su ne za a tambaye su a kan abin da suka aikata ba a cewa don me yasa Allah ya ba wani arziki ya ba wani talaka me yasa Allah ya kashe wani yana yaro ya ba wani ya girma me yasa Allah ya ba wani ilimi ya ba wani jahili me yasa Allah ya ba wani fahimta ya ba wani kuma bai ba shi fahimta ba wani da ƙarfi wani rago wani da sarauta wani talaka me yasa Allah ya halicci wani da kyakkyawar kama da kyakkyawan hali wane kuma da muguwar kama da mummunan hali ba a wa Allah wannan tambayoyin abin da ya ga dama yake aikatawa shine Allah ubangiji kuma bayin nashi ne yadda ya ga dama zai da su ba a ma Allah irin wannan tambayoyin yan boko su ne suke da irin wannan gangancin da su da sauran baragurbin mu'tazilawa wanda suke rayuwa a waɗannan zamanin namu zaka ga su suna da gangancin irin waɗannan tambayoyi dama mu'tazila na daga cikin su suna questioning wato abin nan ɗin Allah authority ɗin Allah har akan haka ne ma kamar yadda muka sha karantawa shine dalilin rabuwar abul hasan al-ash'ari da aqidar mu'tazila akan mas'alar as-salahu wal aslah haka sukan ce wa qauluhum inna salaha wajibun alaihi zurun ma alayhi wajibu wannan ash'ariya ne ma suke musu raddi a wurin su akwai abin da yake mai kyau akwai kuma wanda ya kyau akwai mai kyau akwai wanda yafi kyau to sai su ce wajibi ne akan Allah ya yi wanda fi kyau din nan in bai haka ba to bai kyauta ba shi ne aka samu al-Imam al-Ghazali Allah ya gafata mashi mu zo mu tarjama shi watakila a karatu mai zuwa wannan malami akwai wani kuskure da ya da malamai suka dinga mashi Allah wadare da shi a cikin littafin iyawu Ulumuddin irin waɗannan maganganun ne yake cewa abin da Allah ya tsara da ake gani a duniya kamar yanzu a ce misali Najeriya wani shine gwamnan jiha kaza wani shine shugaban ƙasar Najeriya wani shine sarkin gari kaza wani shine farfesa kaza wani shine yafi kowa kuɗi a jiha kaza wani shine mijin wance wani shine baban wane yanda wannan tsarin yake na hakikan Najeriya misali yace to Allah ya yi abin da zai iya kenan iyaka abin da zai iya da akwai abin da ya fi haka to da Allah ya yi tun da kaga Allah bai yi abin da ya fi haka ba to iyaka abin da zai iya kenan ba zai iya fiye da wannan ba malamai suka ce Allah wadare da wannan magana wannan ai magana ce ta maguzawa yanzu Allah ba zai iya yin abin da ya fi wannan ba Allah zai iya yi amma bai ga dama yi ba ne Allah in ya ga dama zai iya yin abubuwa waɗanda suke sun saɓa wa al'ada da mutane suka sani amma Allah yana da sunan waɗanda ba su da canji yana da sunan alal misali in Allah ya ga dama zai zubar da ruwan sama ba lokacin damuna ba zai zubar da ruwan sama ba lokacin hadari ba ba san da ake bukata ba amma a cikin tsarin shi ya sanya sai ya yi wannan abu ah, sai ya sanya baina ya dai ah, rahmatihi me yake cewa ni wallazi arsala riyaha baina ya dai rahmatihi sai ya aiko isaku don su zama bushara ko nushara a wata riwaya dan su zo su bada labari su sa mutane su yi kaye kaye kafin a fara ruwa haka yugshin lailan nahara in Allah ya so yanzu din nan sai ya mai da yanzu dare ya gara mai haka amma bai tsara ba a sunnarsa in Allah ya so yanzu sai a tashi kiyama amma bai tsara ba a sunnarsa ya tsara ga lokacin da za a yi kuma ya ce sai an ga alama kaza da alama kaza da alama kaza to babu abin da ya gagara Allah amma Allah ya tsara wasu sunnoni waɗanda yake gudana a kansu shi yasa ya ce ko addu'a za ka yi karka yi addu'a ta saba wa sunnarsa alimamul kurtubi a cikin tafsirinsa ya kawo bayani akan menene ta'addanci a cikin addu'a daga ciki akwai ka yi addu'a abin da ya saba wa sunna Allah shine ka roƙi abin da a ɗabi'ance Allah baya ba irin kashi a ɗabi'ance misali misali yanzu baka da ko sisi kawai sai ka ce Allah ina roƙonka ka bani gwamnan Kaduna gobe goben nan ka sa an zama gwamnan Kaduna ta yaya ka zama gwamnan kaduna kai ba dan siyasa ba kai ba mataimakin gwamna ba kana jira gwamna ya mutu kai ba lokacin zaɓe ba ba ka da jam'iyya ba yadda za ka zama gwamnan kaduna gobe gobe wannan ba zai yiwu ba a cikin sunnan rayuwa ko to ka roƙi wannan in ka roƙi haka ka yi ta'addanci a addu'a ina fata mun gane wannan so ire-iren waɗannan abubuwan su ne ake lura da su wajen fassara nasoshi ba a shigi ba a wuce iyaka ba a tambayan Allah me yake yi shi Allah shine ke tambayan mutane me suke yi wala yajuzu an yi ala allahi bi sifatihi wa fi'alihi bi fahmin bi fahmi ma yajuzu tafakkuru wan nazru fihi min amri bai halasta ma ka bari zuciyarka ta dinga tana maka ko tana riya maka cewa bari ka fahimci wani aiki na Allah ko ta siffa ta Allah da irin aikin halittu bai ma halasta ba ka bari zuciyarka ta riya maka cewa to in an ce hannun Allah irin hannun wane ne in an ce ganin Allah irin ganin wane ne malam ya ce bai halasta ma ka bari zuciyarka ta riya maka wannan ba wa zalika annahu yumkinu an yakuna Allah mawsufan bin nuzuli kulla layla dan kuwa zai yiwu a siffanta Allah da sauka a ƙarshen dare kowane dare idza madha thuluthuha idan ɗaya bisa ukun dare ya ƙare ila sama'id duniya ya sauka zuwa sama ta ƙasa kama sha'a kamar yadda Allah ya so wala yus'alu Allah ba a tambaya shi kaifa nuzulu a ce ta yaya ya sauka li'anna al-khaliqa yasna'u ma yasha domin Allah mahalicci yana aikata abin da ya so ne Allah mahalicci ne shi yake aikata abin da ya so faslun sai malam ya ce gaba ahli al-kalam wal wal min al awwalina wal akhirina bi anna akthara at-tara'iq allati salakuha fi umuri ar-rububiyyah bil aqisati allati darabuha la tufdi bihim ila al-ilmi wal yaqini wa fil umuri al-ilahiyyah mithlu takallumihim jinsi wal ardi fi dalailihim wa masailihim malam yace wa qad itarafa aktharu a'immati ahli al-kalami mafi yawa daga cikin limaman ilmul kalam wal falsafa da limaman falsafa sun yi itirafi sun yi confessing sun faɗa sun yi ikirari min al'awwalina na farkonsu wal akhirina da na bayansu bi anna akthara tara'ikin lati salakuha cewa waɗannan mafi yawan hanyoyin da suka bi fi umurin rububiyya wajen al'amarin ubangiji bil aqisa suka yi ƙoƙarin fahimtar Allah ta hanyar buga misalai da kwatance da wannan juye-juyen zance da suke yi allati darabuha irin waɗannan misalan da suka yi ta bugawa da ƙiyasin nan da suka yi ta yi su ce ayin an ce kaza to kaza ne in an ce ƙauna Allah yana ƙauna to ai ƙauna wani abu ne da ke shiga zuciya saboda wani abu da ka gani kaso to yaushe za a ce Allah ya haka in an ce fushi su ce ai fushi fushi na nufin wato abin nan mutum ya shiga cikin wani hali da yake son ya ɗau fansa akan wani wanda ya cutar da shi to in aka ce Allah yana fushi to an nuna kenan Allah yana da irin wannan siffa in aka ce tafiya su ce to ai tafiya wani abu ne wanda bukata take sa a yi Allah bai da bukata in an ce Allah ya daidaita su ce to daidaita wanda yake da bukatar hutawa shi yake wurin da zai samu ya zauna irin waɗannan kaga aƙisa ne suke bugawa da ƙwaƙwalansu da irin rayuwarsu da ɗabi'arsu ta ɗan adam waɗannan abubuwan da suka dinga yi su da kansu sun zo suna faɗa suna itirafi suna cewa la tufdi bihim ilal ilmi wal yaqin bata taba kai su zuwa ga ilimi na sanin Allah da yaqinin yaya Allah yake ba wa fil umuril ilahiyya da kuma sauran abubuwan da ke da alaka da allantaka da bauta can a cikin umurin rububiyya ubangiji mithlu kaman takallimihim bil jinsi wal ardi fi da la'ilihin wa masa'ili da suka yi magana akan jinsi da arad mun yi magana a baya akan me suke nufi da jinsi shine a ce abu wanda yana da irin shi ko bai da irinsa idan akwai irin sai su ce to jinsi akwai kuma arad shine abu wanda yake bujurowa tunani wanda yake bujurowa a cikin zukatan bayi na ƙauna ko ƙiyayya ko tunani ko fushi ko makamantansu wannan su suke ce ma a arab to suna bincike akan waɗannan irin kalmomi a cikin meye ma'anansu kuma menene hukunce-hukuncensu to duk waɗannan abubuwan da suka kawo da kansu sun dawo sun yadda cewa abubuwan ba sa kai su zuwa ga ilimi idan ka koma littafin alhamawiya wadda malamin mu malam albani muhammad awal ya karantar allah ya gafarta mishi ko ka bi kasusuwan idan kai ɗalibi ne mai karatu ka koma ka bi littafin ka ga ibn taimiya a wannan wurin a cikin littafin ya kawo bayanai ya hakaito maganganu ire-iren waɗannan na wane kaza ga irin nadama da ya yi kamar misali alfaharun razi babban malamin nan mun yi tarjamasa a kwanakin baya wanda malami ne ya kai malami ga shi attajiri ga malanta ga ilimi ga basira wanda ana cewa basirarsa ku ji wannan basirarsa da ƙarfin ƙwaƙwalwarsa bata gaza basira irin ta ibnu taymiya ba inda a ce Allah ya taimake shi ya samu malaman suna suka karantar da shi da hala wani abin nan ne wani original copy ne ko carbon copy irin na ibnu taymiya amma sai ya gamu da malamai rudaddu falasifa sai suka ruda shi sai tsawon rayuwar shi a cikin dimuwa da hayaniya Allah ya gafarta mishi shine mai cewa nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'il na dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jisumina wa ghayatu luqyana adhan wa wabalu bayan da ya gama duk wannan karatun falsafa a ƙarshen rayuwarsa shine yake cewa nihayatu iqdamil uquli ƙarshen gabatar da hankali akan nasi iqalu to ƙarshen shi shine a sawa mutum sasari a kai shi gidan mahaukata kenan ƙarshen duk wanda yake gabatar da hankalin shi akan nasi to zarewa zai yi ɗaya yake da ɗan wiwi ko ɗan kodin wa ghayatu sa'ayil alami na dalalu ƙarshen ƙoƙarin da 'yan adam za su yi su ce za su fahimci Allah amma da su ba da nassi ba to ƙarshen shi ɓata wa na fi wahshatin min jusumina yace mun wayi gari rayukanmu da jikinmu sun zama suna cikin wahsha ba sa fahimtar juna kamar ba jikinmu ba ne kamar ba zukatanmu ba ne wa gayatul luqyana adhan wa wabalu ƙarshen abin da muka gamu da shi shine cutarwa da bala'i aka ba da labarin cewa yakan kwanta ya kasa bacci shi al'imamul razi yakan kwanta tsawon dare ya kasa bacci yadda ka san mutumin da ke cikin wata damuwa ta wata fitina ko rashi ko asara ko tashin hankali ba shi ne ke kasa bacci ba ya ji ma baya jin yunwa baya jin yin komai in ka shiga cikin wata sadma haka wani shock da ya faru da kai to haka yakan kasa bacci idan iyalan shi suka tambaye shi alga ta malam ya baka ya ka kasa bacci sai ya ce yana tunani ne akan wata mas'ala ya rasa da daidaita mas'alan nan kuma ba ta ilimi ne na gaskiya ba ta irin wannan bala'in ne haka ya kara cewa laqad ta'ammaltu turqal kalamiyata wal manahijal falsafiyata dogon zance ibn tamiya ya kawo shi wa ma ra'aytuha tashfi ghalilan wala tarwi alilan ya ce na tsaya na lura da manhajin falasifa da hanyoyin 'yan ilmul kalami na gane cewa ba sa ƙosar da mai jin yunwa ba sa ƙosar da mai jin kishi sam haka a shaharu satani mai littafin almilal wan nihal yake cewa la'amri laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarafi baina tilkal ma'alim falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin ala zaqanin aw qari'an sinna nadimi ya ce na rantse da Allah na kewaya makaranta daban-daban mazhaba daban-daban ta ilmul kalami wasayyartu tarafi bai na tirkar ma'alimi na jujjuya idona a cikin duk waɗannan karatukan da ake ma'ana na karanta littattafan na je makarantun na saurara falam ara ban ga kowa ba illa wadi an kaffa ha'irin sai mutumin da ya sanya hannu ya yi tagumi irin na wanda ya shiga cikin rudani ala zakanin ya sanya hannun shi akan haɓa shi ya shiru au ƙari an sinna nadimi ko kuma wanda yake kaɗa haƙorinsa yana mai nadama yana ƙwafa shine eh, amiru san'ani da ya zo kan wannan gaba sai mai mishi da martani yake ce mishi la'allaka ahmalta tawafa bi ma'hadin rasuli fa man laqahu min kulli alim ma hara man yahdi bi hadi muhammadin wala satarahu qari as-sinni ya yace hala duk da kake yawon makarantun nan gaba daya baka shiga makaranta annabi ne makaranta wasu can kake ta shiga ka kuskure shiga makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la'allaka ahmalta tawafa ka yi watsi da kewayawa bi ma'ahadin rasuli a institution na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai da qur'ani wa man laqahu min kulli alimi da duk malamin da yake buncinowa daga na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fama haraman yahdi bi hadi muhammadin wanda ke neman shari'a da tafarkin manzala sallallahu alaihi wasallama shi baya shiga cikin irin rudanin da ka shiga walassa tarahu an sinna nadimi ba ka taɓa ganin shi cikin wannan nadamar da ka ce ka gani abin da ya hana ka samun shari'a shine shine baka baka bo inda ya kamata ka samu shari'a ba al abin nan ya ba da labari mai sharhin nan na mai sharhin Eh, hamawiya shine Tuwejiri ya ba da labari cewa ah, wani malami daga cikin manyan ɗaliban fakharun razi ɗin nan yana zaune sai wani talaka kawai gama gari ya shigo wajen shi sai ya ce wa talakan me ya aƙidarka ya ce aƙidata aƙidan musulmai ce kuma baka jin wani damuwa ya ce damuwa me zan ji ya ce ka more ya ce ka gana nan ni wallahi ban san aƙidata ka ce sai ya fashe da kuka yana kuka yana cewa shi bai san me yake da shi ba to haka wancan malami shi ma al juwaini duba karga irin malantar ibn juwaini yazo zai rasu shine sai yake cewa bayan din na gama shiga da fita na yanzu ban san me aƙida ta ba ina fata dai in mutu akan addinin tsofaffin garin ne sabur ina fata in mutu ala aqidati ajaiz ne sabur tsofaffi waɗanda ba san komai ba sai Allah to duk irin wannan hayaniyar idan mutum ya gama ta haka yake rudewa duka wanda ya biye wa falsafa ya biye ma rudani irin na ilahiyat na falasifa ya biye ma mantiki da sauran ire-iren waɗannan abubuwa zaka ga ƙarshe abin da zai tuke zuwa gare shi kenan wannan misali ne kawai ɗaya ko biyu ko uku na wasu daga cikin alam shahararrun malaman ilmul kalam da irin yadda suka tike Allah ubangiji ya gafarta musu fa ammal awwalu faqad dhakarna fi ghairi hadha al mawdi' maqalat asatin al falasifa min al awail game da wancan na farkon shine a cikin umurul rububiyya mun ambata a wani wuri daban kamar a can cikin hamawiyya din da kuma cikin majmu'ul fatawa a wurare da dama yace mun ambaci maganganun asatin shahararrun manyan alfalsafa manyan masanan falsafa min al-awa'il daga cikin na farkon su annahum qalu suna cewa al-ilmu ilahi la sabila fihi ila al-yaqin suna cewa ilimin sanin Allah babu hanyar da zaka bi ka samu ilimi na tabbas game da shi wa inna ma yutakallamu fihi kawai ana yin magana a cikin sa ne bil aula a duba menene yafi wal ahara me fi dacewa wal akhlaq me fi cancanta a faɗa haka suke yi su dama su ce kaza ya fi dacewa ai fi cancanta a siffanta Allah da kaza saboda tanzihi bai kamata a siffanta Allah da kaza ba saboda bai dace da shi ba kaza siffa kaza la taliqu bi eh, bi maqamihi haka ire-iren waɗannan kalmomi hadha ittafaqa kullu man khabara maƙalata ta mutafalsifa don haka duk wani wanda ya tsaya ya goge ya san maganganun 'yan falsafan nan sun yi ittifaƙi fil ilmil ilahi maganganun 'yan falsafa game da ilimin Allah sun ittifaƙi anna ghalibahu dhununun kadhiba cewa mafi yawan abin da suke faɗa da sunan ilimi zace-zace ne na ƙarya wa aqyisatun fasida ƙiyasi ne maɓarnaci wa annal ladhi fihi min al-ilmi al abin da ke cikinsa na ilimi na gaskiya kaɗan ne ko a can ɗan ibn timiya ya faɗi wannan magana ya ce tare da cewa fa duk da kaji suna su da kansu suna nadama a cikin abin da suka yi to a cikin fa abin da suka yi akwai wata akwai wani bangare na gaskiya wannan magana ce ta adalci cewa ko wani bangare na gaskiya to amma duk sanda aka cakuɗa gaskiya da ƙarya to ba za a zo na wuri ɗaya ba saboda Allah ya hana ya ce wala talbisul haqqa bil batil fataktumul haqqa wa antum ta'lamun karka cakuɗa gaskiya da ƙarya sai zama ka ɓoye gaskiya kenan kana sani wa amma wa amma atiraful mutakallima min al islamiyyin fa kathirun su waɗancan rukuni na farko na falasifa manyan su ka ji magana a kansu to amma kuma mutakallima musulmai waɗanda suka zo suka yi ƙoƙarin yi ma falsafa wankin babban bargo su juya ta ta yi tsarki ta dawo ta zama musulma a shigo da ta cikin musulunci fa kathirun an samu maganganu da dama daga wajensu wanda suke nuni zuwa ga sun yi nadama qad jama'al ulama fihi shay'an malamai sun tattara bayanai da yawa akan haka wa zakaru ruju'a akabirihim amma kanu yaquluna aka ambaci dawowar da manya-manyansu daga abin da suka kasance suna faɗi kamar imamul gazzali da muka karanta tarihin shi a baya da irin yadda ya shiga cikin rudani da dimuwa daga baya Allah ya mishi gamdakatar ya hada shi da wasu waɗanda suka koyi ilmi na manhajin hadithi su al-imamul hakami suka koya mai karatu na sunna ya koyi sayul bukhari da sunan abi dawud sai ya zama ma baya karanta komai daga qur'ani sai bukhari sanda ya rasu ma an same shi rungume da sayul bukhari a jikin kirjinsa kuma ɗaliban shi sun ba da labarin waɗannan kwanaki na ƙarshe shekarun ƙarshe na rayuwarsa kullum faɗan da yake musu cewa ku yi watsi da wancan abun ku kama ƙwar'ani ku kama sunna kullum faɗan da yake musu kenan kuma ya rubuta littattafai wanda suke nuni zuwa ga haka irin su tahafutul falasifa da ire-irensu to sun yi wannan nadamar amma lokaci a ƙure ibn juwaini shi ma yi wannan nadama lokaci a ƙure da makamantansu duk sun samu irin wannan yanayin wa taubatihim an ba da labarin tubarsu imma inda mauti ko dai a wajen mutuwa a gargaran mutuwa wa imma qablal mauti ko kuma a kafin mutuwa a ƙarshen rayuwarsu wa hadha min asbabin rahmati insha Allah ta'ala fi hadhihi umma Allahu akbar ibn timiya yace wannan yana daga cikin sabubbar rahama a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala sai ya taimake ka bayan kana ta yin laifuka gab da rasuwarka ko kafin rasuwarka sai ka tuba wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli janna fa yadkhulaha Allah cikin rahamarsa sai mutum ya ta aiki irin na bata irin na barna sai ya zama tsakankanin shi da tsakankanin shiga wuta bai wuce zira'i guda ba sai ya tuba idan ya tuba shikenan kuma sai Allah ya karba sai kuma Allah ya sa shi a cikin aljanna to mas'ala ce wadda take ta ainihin karatu shine zai zo bari ya karasa mana ita sannan sai mu ɗan yi ta'aliki a kai cewa Allah yana yafe ma bayinsa idan sun tuba ko mun girman zunubinsu Allah ya riga ya wannan alƙawarin qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya ku bayi ka ba su labari bayi ka yi albishar ga bayina waɗanda suka yi wa kansu asrafu wanda suka yi wa kansu barna suka sharɓota cewa kar ku cire rai daga rahama Allah saboda Allah rahama shi wa wasu wasi'at kulla shay'in rahama Allah ta yi galaba akan komai azaba ce ya ce usibu biha man asha wanda na so nake ba sanya asha a cikin azaba amma rahama ta to ta yaɗu akan komai idan mutum yana yin wani laifi sai Allah subhanahu ta'ala ya taimake shi ƙarshen rayuwa ya tuba sai Allah ya karɓi tubarsa wani ma kuma ba tuba ba ma zai kafara ce Allah zai sanya mishi ta hanyar wani abu alal misali ta hanyar cuta rashin lafiya da zai kamar yadda zuwa cikin hadisin bukhari cewa zazzabi din nan daga shedan ne amin zazzabi wato abin nan ne kamar a ce gyara ne ake mutum daga zanuban shi zafin zazzabi zafin ƙona zanuban ne yana cikin sahih bukhari to wannan rashin lafiya da mutum zai yi ko wata asara a cikin rayuwarsa ko dukiyarsa ko wani abu da zai faru da shi na bakin ciki ya yi haƙuri to zai zama mishi kaffara in wannan bai samu ba Allah cikin hikimarsa yana iya sanya shi kuma a cikin ceton annabawa da salihai da shahidai da waliyai da wasu ah, bayin Allah nagari da za su cece shi ranar alkiyama duk Allah yana yin wannan to a mataki na farko matakin tuba Allah yana son masu tuba yana daga cikin abin da Allah yake so bayan shi in sun yi laifi su tuba taubatan nasuha har ma yake cewa da za su ki tuba da za su ki laifi su ki tuba da zai darkake su gaba daya ya halicci wasu don su dinga laifi suna tuba yana daga cikin girman Allah tubar da ake masa to don haka Allah yana karban tubar bayinsa duk abin da kake na zunubi karka kar ka yanke tsammani daga rahama Allah ka tuba ka daina yi ka nemi Allah ya gafata maka kai ta tuba kana istighfari to bangare na biyu shine ina mas'ala game da zunubin da ka kirkiran mishi hanyar da zai wanzu akwai mace tsakanin zunubin da kawai kai zunubi wanda yake kawai wanda yake jamid ko kuma wanda yake zunubi kamar da akwai sadakatul jariya ko kuma zunubun jariya mutum ya mutu ya bar wani abu wani wata harkar zunubi to wannan yana daga cikin fasara waccan aya wala tufsidu fil ardi da islahiha ana zaune lafiya kai ne ka zo ka kawo wani wata sabuwar bida'a sai ta yadu kai kuma kafin ka mutu sai ka tuba ka bata misali to kaga ai duk mutumin da ya ba aikin alkhairi a baya wannan alkhairin zai dinga kai mishi lada to haka wanda ya ba aikin zunubi a baya wannan aikin zunubin zai dinga kai mashi kamashu to amma sai malamai suka ce to amma banda wanda ya tuba akan zunubin idan shi ya tuba to Allah subhanahu wataala ba zai ci gaba da bashi wannan zunubin ba ya bar abin a baya ya zama jarabawa ga 'yan baya shine kamar waɗannan mugayen aƙidin da aka kawo na ash'ariya ɗin da sauransu wanda suka kawo su suka tuba kafin su mutu to in Allah ya so su ba za su ci gaba da samun kamasho na wannan zanubin ba amma wanda ya kawo wata muguwa aƙida tijaniya ce sunanta ko faiba ko rafidanci ko jahamanci ko me sunanta to yana nan yana ci gaba da samun zunubin wanda ya aikata ta shine man sanna sunatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha kamar yadda manzo Allah yake cewa babu wani wanda zai yi kisan kai illa kana alabni adam al'awwala wizruha wancan kisa habila da kabila ko da Allah ya bada labari menene watul alaihi naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan wannan kisa sananniya da yace qala al aqtulan da qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin har zuwa inda Allah yake cewa fasawwalat lahu nafsuhu qatla akhihi to wannan kisa da yayi da Allah ya bada labari manzo Allah yake cewa duk wani wanda zai kisa tun daga wancan zamanin hatashin alkiyama sai ya zama dan gidan annabi adam yana da wannan zunubin shi ne ya fara kisa domin shi ne fara kawo ma duniyar mutane tunani cewa idan ba ka son mutum za ka yi kashe shi ba za ka jira sai Allah ya kashe shi ɗabi'iyan ba kafin shi ba wanda ya san haka to da haka shi ya kawo mummunan sunna ta kisan kai da haka duk kisan kan da aka yi yana da zunubin shi yana da kamasho to haka idan ka je aka ce kai ne ka fara kai gidan karta garinku kai ka fara buɗe gidan karta a garinku ana zuwa ana yi da karuwai da 'yan daudu da kaza ana ganin kai ka kawo silma ana murna ka kawo ci gaba ko kai gaje ka kai musu neja bet ake ce mashi kuma ne bet neja wata shagge ta ta shigo kwanan nan dinnan a ce kai ka fara kawo ta anguwa kai ne ka zo ka fara yin wani abu na shaidanci da aka gani ana bin salon abu waye ya fara kiɗan goge to yana da zunubin duk wanda ya yana kiɗan goge wane ne ya fara kawo wa 'yan najeriya salo kaza na fasikanci misali a ce likitan da ya fara zubar da ciki to duk wanda ya zubar da ciki yana da wannan zanubin to amma sai aka ce idan ya tuba shi mai wannan laifin to shi ya tsira daga kamashan da zai biyo baya ya tsira kuma fahimci wannan to haka su ma waɗannan malaman ibn taymiya yake cewa na daga cikin rahama Allah ga wannan al'umma shine wanda ya tuba daga zunubinsa Allah zai yafe masa kuma Allah ba zai ci gaba da bashi kamashin waɗanda suka aikata irin wannan zunubin ba to wannan fa ana sa rai ne ana fata ne haka idan Allah ya anshi tuba ka dan ba wanda yake da garantin cewa Allah ya anshi tubar sai in Allah ya anshi tuban ta tabbata kenan abin da ake so ne kai dai kai kokari ka tuba daga zanubanka kar ka bari kana zanubi har ka mutu kana yin shi ka tuba ba kar ka bari ka zama sanadiyan kirkiro wata barna wadda za ta yada a cikin mutane idan ka zama sanadiyar haka to ya kamata ka tuba in za ka iya dakile wannan barnar ka dakile ta ka dakile ta kamar yadda malam abdulsamad ya yi malam abdulsamad na, na ƙasar ghana shine muƙaddamin ɗariƙa da ya yaɗa ɗariƙa a ƙasar ghana da ya je kasar saudiya ya gamu da malaman sunna suka tarbiyyantar da shi ya gane gaskiya da ya dawo gida-gida ya dinga bi gida-gida yana sallama da muridan shi yana ce musu to na tuba daga ɗariƙa da na baku kuma ku tuba wasu suka tuba wasu kuma suka ce ya taɓu kamar yadda muka ji abul hasan al-ash'ari shi ma haka yi sai da ya zo ya kan mumbari ya bayyana cewa shi ne wane wanda bai san shi ba ya san shi duk abin da aka sani yana faɗa ya ce ya tuba daga barin shi ga abin da yake kai yanzu to haka ake so sai ka tuba ka bayyana tubanka idan ka san ka kawo wata barna ko wata fitina ko wani rikici ko wata tashin tashina ko mugun tunani a cikin al'umma ko da a kasuwa ne a cikin harkokin kasuwanci ya zama akwai wani magudi da wasu 'yan kasuwa suke sai zama wane shi ya fara kirkiro wannan magudin to duk zunubin da suke samu yana samu ya kamata mu san wannan ga rukunin kowane irin 'yan kasuwa suna da wani sirri da suke amfani da shi to ya zama wannan sirrin na gaske ne to shi kenan ba sirri ne na barna ba haka cikin